sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a wannan masallaci na ATBU a nan Bauchi yau goma sha hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina inda muke ci gaba da karatu alkurani da tafsirin sa a cikin suratul Bakara yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta ɗari da goma sha shida. Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون نعم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سكتي ألا يارد لقاه كو الله ينادى قاه ألا يشي تركيا Sarki قريش tabbata gare shi, له ما في السماوات wa ma lahu ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa na ne kullun lahu qanitun dukkan su abubuwan da ke cikin sama da ƙasa din nan masu biyayya ne gare shi badi'u samawati wal ard shine makagin halittar samai da ƙasa wa idza qada amran kuma duk lokacin da ya nufi zartar da wani al'amari fa inna ma ya kulu lahu kun to ba komi daga gare shi face ya ce da shi kasance fa ya kulu sai ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya ce kafirai wanda suka yi haɗin gwiwa tsakanin mushirikai masu bautar gunki da ahlul kitabi yahudu da nasara sun ce Allah yana da ɗa shi ne ma'anar waƙalu ai waƙalar kufar minal mushriki wa ahlil kitab ko minal mushriki na wal yahudi wal nasara qalu jami'an ittakaza Allah walada ai ja'ala Allah li nafsihi walada sun ce Allah yana da ɗa shi ne subhana ai ta'ala wa tanazzaha wata taqaddam amma na uluwan kabira Allah ya tsarkaka Allah ya ɗaukaka Allah ya fi ƙarfin wannan magana bal ba haka bane bar wannan abin da suke cewa ka lura lahu ma fi samawati wal ard shine wanda mulkin sama da ƙasa duka yake gare shi wannan lamun ɗin lamun mulki ce bimana lahu mulku samawati wal ard kamar yadda ya fara a wasu wurare lillahi mulku samawati wal ya kuluku ma ya sha. lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir ولله ملك السماوات والأرض والله ala كل شيء kadir. Allah shine mai mulkin sammai dukkansu da kasai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakanin kullun ai kullu ma fi samawati wal ard wa ma fihi ma wa ma bainahuma duk abin da ke cikin sama da ƙasa ko a tsakaninsu ko su da kansu sammai da kasai din lahu qanitun ai qanituna lahu tabi'un dukkan su masu ta'a ne masu biyayya ne ga Allah suna biyayya ga Allah ko dai suna so ko ba sa so wanda yake so yana biyayya ga Allah ta hanyar sujada wanda yake so yana biyayya ga Allah ta hanyar bin dokokinsa wanda yake so yana biyayya ga Allah ta hanyar yi masa bauta a nan duniya ko a sama ko a ƙasa wanda yake so yana masa biyayya cikin mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku da sauran halittu tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu duk abin da ke cikin sama da ƙasa yana masa tasbihi yana tsarkake shi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب الله تكي باكا baka gani أكي تسجد وألا قوة wa وألا قوة yana وألا إيوة تجد man fi samawati wa man fil ardi wash shamsu rana tana yi wa Allah sujada wal qamar wata tana yi wa Allah sujada wash shamsu wal qamaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'a al mizan don haka rana tana fitowa ta je ta faɗi ta yi sujada a gaban al'arshin Allah kullum wata tana faɗuwa ta yi sujada ga Allah wani nujum taurari suna faduwa su yi wa Allah sujada wa shajar bishiyoyi suna yi wa Allah sujada ta ya suke wa Allah sujada da su da inuyoyinsu haka kuma duk wanda ya kiyaye yi duk wanda ya kiyaye yi wa Allah sujada tau'an to walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhulaluhum bil ghudwi wal asar waɗanda suke so suna yi wa Allah sujada irin mu kenan da muka yi imani da Allah waɗanda suka ƙi imani da Allah kuma sai Allah ya tankwara su da ƙarfi in sun fito waje dole dukkan gangan jikinsu ya faɗi a ƙasa ta hanyar inuwar ta yi wa Allah sujada in kuma mutum ya ƙi to in ya fito ce inuwar ta jira a gida dole ka fito kuma dole inuwar ka ta faɗi a ƙasa wa bilaluhum bil wal asal da safe idan rana ta fito dole inuwar ka yi sujada ta yamma da yamma idan rana za ta faɗi dole sujada ka dole inuwar ka yi sujada ta gabas shine fau'an wa karhan wanda yake so yayi da goshi wanda baya so kuma yayi da gaba ɗayan gangan jikinsa ta hanyar inuwarsa haka bishiyoyi ma suke yi to wannan shine ma'anar kullum lahu qanitun dukkan su masu yi wa Allah da'a alƙunut shi ne abba'a biyayya Allah maɗaukakin sarki ya ce badi'u samawati wal ard shi ne wanda ya ƙirƙiri halittar sama da ƙasa ay allazi tada'a wa ikhtara'a khalqa as-samawati wal ardi wa ma fihima ala ghairi misalin sabaq wanda ya kirkiri halittar sama da ƙasa shi kaɗansa ya shirya zai halicci irin wannan halitta bai taɓa ganin wani ya yi irinsa ya kwafa ba duk wanda ka ga ya ƙera wani abu ya kwafa daga wurin sa kafin ya yi tasa samar ba a taɓa samun wani ya yi wani abu ba kawai sai ya fara yin sama duk wanda ya ga halittar Allah halittar Allah ta riga shi zuwa kawai ya ganta tana nan saboda tun kafin a halicci dan adam ya zo ga duniya sai da Allah ya halicci duniyar kafin dan adam din sai haka duniyar ta riga dan adam Allah ya halicci kayansa kafin ɗan adam ya zo fara kere-kere a cikin duniya don haka duk abin da kaga ɗan adam ya yi ya kwaikwaya ne a wurin Allah Allah ko shine badi'us samawati wal ard wanda ya ƙirƙiro halittar sama da ƙasa da abin da ke cikin su ba tare da ya gani a wurin kowa ba wa idza qada amran karka dauka ya bashi wahala duk abin da yake son yi ai wa idza arada shay'an kamar yadda ya faɗa inna ma amruhu idza arada shay'an duk abin da Allah ya so yi fa inna ma wana adatul hasan ba abin da Allah zai ba sai ya yi wahala sai ya tattaro ingredients sai ya nemo kayayyaki ya ta kere-kere ya haɗa nan ayi kes a ga yayi ya zauna kafin a zo a yi a burge ba a'a fa inna ma yaqulu lahu kun kawai sai Allah ce ka zama kaza fa yakun sai kaza abin ya zamo kama aradahu an yakun yadda Allah ya so ya zama haka zai zama lokacin da Allah ya so zai halicci annabi Adam khalaqahu min turab ƙasa kawai ya ɗiba ya haɗa ya tara busasshen garin ƙasa ya mai da shi tsini daga tsini ya mai da shi hama masnun daga shi ya mai da shi salsal kalfakhar ya hada sai ya halicci mutum sai ce da mala'iku inni khaliqun basharan zan halicci dan adam ne dan adam ba sani ba suka tsaya suna kallo ya gama khalaqahu min turab ya halicci abu kawai da kasa sun matsala lahu kun sai ce ka zama adamu fakana sai zama annabi adamu sai ga munan yanzu tun ma idan tun basharun dan shiru sai ga muna ta zazzare ido muna yawo a duniya da kun fa yakunu Allah ya halice mu don annabi adam na farkon mu haka kawai Allah ya ce ka zama sai zama dan adam irin mu da ba a taba yin wata halitta bai kama da irin mu hannu biyu kafa biyu kai a sama wace ce wannan halittar haka kawai Allah ya ce bari in abu irin wannan kawai sai ya fara ya kera biyadayya da hannunsa ya wannan yana gamawa sai ce kun fayaku to tun da Allah ya yi ɗan adam ai baka taɓa ganin wani abun mamaki irin kanka ba ai ka san Allah kuma ya iya komi wa fi anfusikum afala tubsiru to duk abin da Allah yake sai haka yake a lokaci ɗaya fa duk abin da mutum ya fara sai an yi testing a gaya zai yi ko ba zai yi ba da aka yi annabi adam shine na farko ba taɓa yin kowa ba amma ba a yi sai idan ya ƙi buɗuwa sai a ce bari a danna wani wuri yi magana ana ta testing ya ƙi fitowa a kawai zai gashi ya zama annabi adam a lokacin kuma kawai aka ce fakau lahu tajidin ku faɗi kuma ta sujada shikenan ya riga zama annabi adam fa yakunu to shine Allah madaukakin sarki yake ce mana wa qalu takhadallahu walada suka ce Allah yana da ɗa suwaye suka faɗa mushrikai sun faɗa wa ja'alu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmi waɗanda suka sanya wa Allah ɗaɗa maza ko ɗaɗa mata mushrikai kenan wanda suke bautar gunki su ne waɗanda suka ce waja'alul abin nan waja'alul mala'ikatan labina hum ibadur rahmani inata suka ce mala'iku nan ƴaƴan Allah ne mata Allah ya ce a shahidu khalqahum suna nan ne lokacin da aka halice su suka ga cewa ƴaƴan Allah ne Allah ya ce a shahidu khalqahum halittar da ake ba ƴaƴa bane ta tuktabu shahadatuhum yas'alun duk wanda yace Allah yana da ɗa za a rubuta wannan maganar a ranar lahira za a tambaye shi ina kaga lokacin da Allah ya haifu sannan yahudawa suka ce uzairu dan Allah tara kuma ko kiristoci suka ce annabi isa almasihu dan Allah ne wa qalat yahudu uzair ibn Allah wa kalatin Masihu, wa qalat nasara almasih ibn Allah Allah ya ce su yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne saboda uzairu ya fita yana tafiya da shi da jakinsa da kayan abincinsa sai ga wani gari wannan garin Allah ya halaka shi gaba ɗaya sai ke tambaya a cikin mamaki yana cewa an na yuhyi lahu Allahu ba'da mautiha ta ya za a ce wannan gari bayan ya riga ya rubuce Allah zai iya dawo da shi ya zama kufai ainihin kan ba zai dawo ba zai yiwu fa amatahu Allah sai Allah ya sa ya mutu mi'ata am sai da yi shekara ɗari a mace thumma ba'athahu sai Allah ya ce tashi sai ya tashi qala sai Allah ya ce da shi kam labista tun yaushe kake kake mace sai ce labistu yawman aw ba'da yau ko wuni daya ko rabi ko wani abu na wuni Allah ce bal ba haka bane labista mi'ata am yanzu shekara ka ɗari tun da ka mutu to wannan mutuwa da ya tashi bayan shekara ɗari sai yahudawa suka ce ka in ba dan Allah ba wanda zai mutu ya tashi <laughs> nan sai suka ce uzairu dan Allah ne su kuma kiristoci ko nasara a Alƙur'ani. Allah maɗaukacin sarki ce wadgur fil kitabi maryam idin tafazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhazat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا fata matsala laha basharan sawiya ta keɓe ta rabu da mutanenta ta shiga wani wuri ta shiga kuspa. ta rufe kanta kawai sai ta ga mutum ya kullo mata ba buɗe ko ba ita kawai ta gan shi karam kamar an kunna talabijin sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka a'udhu billahi da kai in kunta taqiya ka ji tsoron Allah ni ba karuwa ba ce ya zaka shigo min irin nan sai ce a'a ce ba ta nan ake yi ba inna ma ana rasulu rabbiki ni mala'ika ne na zo ne aha ba laki gulaman zakiya don in zo in baki ɗa mai tsarki ta ce ni ɗin Allah ya kunu li walad ta ya zan samu ɗa walam ni bata walam aku bariya ni ba karuwa ba kuma ni ban yi aure ba ta ya za a yi haka qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin ubangijinki ya ce wannan abu mai sauki ne a wuri na, ni da iya komi ya ce in gaya miki lalle za a baki kuma magana ɗakan ma wa kana amran makabiya an ma gama kawai ana jira ya fito ne shikenan sai hura ta cikinta shikenan sai Allah ya sa wannan busar kamar yadda yake sa mani ya zama dan adam kai aka liquid bane yanzu in ka kalle ka to ya aka yi liquid ɗin da yake na sinan da ɗan ƙwaya ɗaya da za a ɗauka daga samato zuwa ƙwaya ɗaya ya zama irin ka nan ai shi ɗin ba irin ka bane to me yasa Allah ya mai da transforming ɗinsa ya zama ɗan adam ba zai iya mai da iska kuma ta zama ɗan adam ba shi ke nan wani faktu fihi min ruhi iska ce kawai sai Allah ce ki zama ɗan adam sai ta zama duk yanda Allah yake so ya ɗan adam zai iya inda Allah ya rama da ruwan sama ake yi da mu muna faɗowa. kenan duk abin da Allah yake so haka zai yi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun haka yake mata idza qada amran idan Allah ya so yanke wani hukunci zai ce kun ne shikenan ke ma haka da kun din nan haka za a yi da'a a ciki kuma za ki gani shikenan ko kawai sai ta ga da sai ta ga ciki an jima ta fito sai ta gama za ta iya komawa gida ba fa sai ta kama hanya tana tafiya tana ce kai ya laita ni mitu kabla hada wa kuntu nisyan mansiya ina ma da a ce ma ni ba a taba yi na ba wannan abun kunya yau da ciki in je nuna wa ciki in ce ba in ce wa mun ciki tana ta damuwa Allah ce mata la ta da kake wani bakin ciki ba ta kan sai kin haifa da ha min tahtiha Allah ta tahzani ta rabbuki ki sariya shikenan kafin menene fa aja ahal mafadu ila na kala kawai sai ga nakuda ta zo duk a cikin awa ɗaya ne ba wani maganar cikin wata tara ana ta shan wahala a tashi da kyar a zauna da kyar a ya gama maganar sa shi ya tafi sai ga ciki ciki yana ta hawa har annabi Isa ya girma har nakuda ta zo zai fito kuma dole sai ya fita kawai sai ta tsuguna ta haife shi fa hamalatu yin kenan ta ɗauko yaro kaga ba za ta jefar ba ɗanta ne shikenan shine Allah ce in kin tafi in an tambaye ki sai yanzu ni mai zan ce wa mutane in ce ya aka yi na yi ciki dama na koya ciki na ka ce a'a ba sai kin yi bayani ba shi ki nuna shi zai gaya wa mutane shi waye tana tafiya aka ce ya maryamu ƙarji ji'ti shai amfariya ke maryamu yau kin zo da sabon abu na kika samo ɗa kuma ga ɗaya na kama da ita da gani ka san ɗanta ne fa asharat ilayhi sai ta nuna shi kallimu ku tambaye shi shi dan waye kai fa kallimu man kana fil mahdi sabiya mu tambayi jaririn kina cikin hankalinki kuwa kala sai fara magana ce a zan zan yi bayani ku bar ta kawai inni abdullah ni bawan Allah ne ni wane inni abdullah a ta niyar kitab har Allah ya riga ni littafi ne zan bayyana muku za ku ga littafin wa ja'alani nabiyya kuma Allah riga ya na ya sa ni a cikin listin annabawa ni annabi ne wa ni mubarakan aina ba kuntu Allah ya sa ni mai albarka da duk inda nake albarka tana tare da ni wa awsani bis salah Allah ya mu wasiya akan in rika sallah wazzaka zama bawa da zan rika bada zakka ma dumtu hayya matukar ina da rai su kuma ba nan shi ne fakta lafal ahzabu min bayni sai suka saba sai wani suka ce kai haka ordinary ne mutum yayi magana yana dan jariri kuma an haife shi a ran da aka haife shi yayi magana kuma ya ce an bashi littafi kuma mun ga littafin kuma miraculously haka kawai a ce an ɗauki ciki a rana ɗaya ba a san uban ba kuma ba uban kuma yarinya an bincika ma bajin ce har ta haifi yaron ha kuma yaron ya zo yana da abubuwa daban-daban masu ban mamaki idan mutum bai da lafiya sai warkar da shi a lokaci ɗaya ba tare da an yi aiki ko sajiri ba idan mutum makawa ne ya shafi idonsa sai ya warke idan mutum ya zo sai ya ce mishi ka ci kaza a gida ka ci kaza a gida kana jin yunwa rabonka da ka ci abinci tun je da ka ci abu kaza zuba shi a cikin ka wa unabbi'ukum bima ta'kulun yana ba su labarin abin da ke cikin cikin su wa ma tadakhiruna fi buyutikum a gida sai ce kace jin yunwa a sai din yanzu akwai garan gari mudu kaza duk abin da ka koya a gida sai ya gama kai ku kawo sadaka sai ne yana shiru sai ce a gidan ka ba akwai buhu kaza ba sannan a ƙarshe ma ya zama mutum ya mutu in aka zo ana kuka ana neman ya za a yi da shi sai na daga hankali ni kan a taimake ni sai roki Allah kawai sai shafi mutumin kawai sai tashi da yau sai Allah ya kara mata shekara uku misali kawai sai suka ce haa ah, to wannan dan Allah ne a ah, ba wanda zai haka sai dai dan Allah kun gane inda suka fara an taba ji dan adam yayi haka a ah, to dan Allah ne kawai faktalafa sai suka sake sa'awo suka ce a ah, ba dan Allah bane shi Allah ne da kansa Allah ne da kansa ya sauko aka samu ɗan ƙaramin jiki ya shigo cikin ɗan adam a yi harkoki da shi wai suka ce uku ne ba wai Allah ne su uku ne dama to wannan ɗayan ne ɗayan yana can ɗayan kuma shi ne holy spirit da aka tura ya kura wannan shi ne trinity duk wani a cikin christianity haka su wannan theories din according to denomination inda christianity mutum yake ci shi ne Allah ce fakhtalafa sai suka tattafa suka zama irin haka wanda ya ce annabi isa kaza wanda ya ce annabi isa kaza qawl al-haqqi alladhi fihi yamtaru wannan abin da suke ta suke ta kokonto akai in to ga gaskiya inni abdullah shi bawan Allah to shi ne asalin inda tushen wannan magana kuka ji ta kenan su kiristoci inda suka fara ɗauko a ce annabi isa ɗan allah ne shi na ce wa qalu takhazallahu walada suka ce wai allah ya yi ɗa shi ne allah ya ce subhana allah ya tsarkaka da wannan a ce allah yana da ɗa allah ya fi ƙarfin a ce sai ya yi in zai yi wani abun mamaki sai ɗansa ne zai yi yanzu shi ne ita ta abun mamaki kowa cikin bayin sa yi ba daga an ga abun mamaki sai a ce ɗansa ne yi duk abin da ya ja wannan fa saboda annabi isa ya yi abubuwan mamaki kuma ya zo ta hanyar mamaki yanzu allah ba zai iya yin abun mamaki ta hanyar wani ba zai ta hanyar ɗansa na fata a fahimta yanzu fawon ya koma na ɗan kenan ba nasa ba fa amma idan allah da kansa zai sa wani bawa ne nasa annabi ne nasa yayi ko me ne to sai a bada credit din wa wa Allah ba wa bawan ba yanzu mu musulmi duk abin da aka ce annabi Isa yana yi power din waye power din Allah ne amma su a wurin Kirista power din ya koma ga Jesus Christ su kuma sun rage daga cikin pawan Allah ne zai suka bashi waɗanda suka ce ɗansa waɗanda kuma suka ce wani ɓangare ne nasa suka ce shine da kansa ya sauko yake yi yanzu Allah ba zai iya yi daga inda yake daga saman al'arshinsa ya gudanar da duniya ba sai ya sauko kafin ya yi to in haka ne da aka kashe shi an kashe wani bangare na Allah kenan an kashe rabi ko nawa ko rabi kenan wannan duka kaga nuna wa Allah rashin isa ne sannan in Allah yana so ya haka ne me yasa yayi sau daya kuma annabi Isa shekararsa talatin da wani abu shikenan magana ta ƙare me yasa Allah bai aiko wanda zai ta zama ba tun da wani bangare nasa ne da tun daga annabi Adam sai a fara yana nan sai a ce eh wannan bangaren Allah ne sai sai har duniya ta nade amma ya shekara talatin da wani abu duniya shekara ta nawa yanzu sauran sai dai su ji labari su su ga wani wani bangare na Allah ba Ka ga wannan daga ji ka san da hankali bai kamata ya bayar ba sanan wani irin addini ne da farkon ya fara ne daga randa Allah ya turo wani bangare na jikinsa ya zai haka kafin zuwansa a yi haka kuma to sai to shi kuma wa ya kamata ya rika daukan credit sai ce shi Allah daga ran da ya turo ni kuma credit ya kare da gare shi logically this is wrong abin da yake daidai da hankali na dan adam akan girman Allah shine Allah ba sai ya ba sai ya yi ta ba kafin yayi abubuwa da miracles da abubuwan mamaki kuma duk abin da Annabi Isa dan Maryama yi da duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk abin da sauran annabawa suka yi na abun mamaki duk credit din yana koma ne ga ubangijinsu wanda ya aiko su su manzanni ne kuma bayin Allah ne masu daraja sun zo ne don su nuna wa mutane powers din Allah divine powers din Allah ba su powers din su a matsayin su na dan adam ba kuma duk abin da suka yi suka yi ne bi la, da izinin Allah suke yi wa qalu taqada Allahu walada subhana wannan subhana subhanahu shine farkon inda Allah ya fara rusa wannan magana Allah ya rusa ta ta fuska biyar anan sun ce Allah yana da ɗa Allah ce subhana ya tsarkaka wanda ya tsarkaka kuwa ya fi ƙarfin a ce su ya ɗauki ɗa kai ne dan adam baka tsarkaka ba duk abin da kake so kana so wanda zai taya ka inda ka tsarkaka baka da tawaya baka bukatan da amma komin gawurtar mutum a mulki idan bai da ɗa zai rinka ji cewa bai cika ba akwai abin da ya rage komin gawurtar mutum a arziki baya so ya mutu bai bar ɗa ba komin gawurtar mutum a ilimi baya so ya mutu bai bar wanda zai gaje shi ba Allah zai mutu ne a gaje shi Allah akwai wani abu ne da ya tawaye da yake bukatan wani zai cika masa akwai wani abu ne da Allah yake so ya burge balle ya ce ya bar ɗansa zai zai tsara ta burgewa ba bukata ya tsarkaka ana fahimta shi yasa yake subhana bal lahu ma fi samawati wal ard shine inda yayi musu rabi kashi na biyu Allah yake shine ya sama da ƙasa wanda yake da sama da ƙasa duk wanda ya rayu a ina ya zauna a cikin sama da ƙasa za ka ta ya zama ɗansa kuma sama da ƙasa na sani za ka ɗansa da ba zai zai kawo shi zaunar da shi a cikin sama da ƙasa ba inda a ce ɗan ne da gaske da shi ma zai zauna a can kusa da shi zai zauna a gefe mattakaza Allahu bin waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima kalaka wala ala ba'dhum ala ba'd Allah yace Allah bai riki ta ba kuma babu wani da suka yi haɗin gwiwa suka zama Allah guda biyu tare da shi idan inda an yi haka la zahaba kullu ilahin bima kalaka ba kuwa sai rike nata ke rike rusu ai in haka yi sarki biyu to sai an yi matsala da sai wani ya tsokani wani Allah yana can ya rike nan ta gabas kuma na wani ne ko ɗansa wata rana ya ji kamata kai ya ishe kaka wani yari ni ma ya kamata in ci gaba da nawa dole wata rana sai an yi faɗa. Sai Allah ya ce shi ya isa sama da ƙasa duk nasa ne don aka waye kuma ɗa kullum lahu tun rabi na uku kenan kowa mai mata biyayya ne kowa mai mata ɗa'a ne a matsayin bawa ɗanka kuma zai zama bawanka ba zai yi ɗanka ya zama bawanka ba ai ka ba yadda za a yi a ce yana da ɗa sai dai a ce yana da bawa in samawati wal ard shi ya kirkiri halittar sama da ƙasa zaka shi ya halicce su kai kuma za a ce kai ka halicci ɗanka ba zai yi ka halicci ɗanka ba sai dai ɗanka ya fito daga jikinka wani ya yi ɗan to inda Allah yana so ya yi ɗa misali wa zai masa ɗan zai yi wa a ce kai kai wa kanka ɗa ne ai ba zai yi ba shi yasa Allah ce usa ba shi ya kirkiri sama da ƙasa ba ka taya zai kirkiri ɗa kuma a jikinsa rabbi na ƙarshe wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in kuna jin mamaki ne akan annabi isa ai duk abin da Allah yake so kun fa yakun yake cewa shi ma da kun fa ya yace shi ta Allah madaukakin sarki yace haka annabi haka mala'ika ya gaya wa nana maryam qalat rabbi an la yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadhalika allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun sai Allah ce haka yawa annabi adamu ma inna matala isa inda allahi ka matala adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun zaka shi ma anan wa idza qada amran duk abin da Allah yanke hukunci kawai cewa zai ka zama sai ya zama yadda Allah yake so haka annabi Isa da haka Allah ya halice shi don Allah ya halice shi ta hanya ta ban mamaki ya kamata ya nuna maka girman Allah ne ba girman wanda aka halitta ba don haka Allah maɗaukacin sarki baya da ɗa. cewa Allah yana da ɗa yana daga cikin mafi girman laifi da aka taɓa yi wa Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin hadisin abu huraira ya ce ɗan adam bawa na ya ƙaryata ne, bai kuma dace ɗan adam ya ƙaryata ne ba ɗan adam bawa na ya zage ni bai kuma dace ɗan adam bawa na ya zage ni ba ƙaryatawar da ɗan adam bawa na ya yi mun shine na ce in an mutu zan ta da matattu amma ɗan adam da ce daga an mutu shi nan ba zan da kowa ba ya ce zagina da ɗan adam ya shi ne ni na halicci duniya kuma ɗan adam ya ce wai wane ɗana ne duk girman nan nawa a ce wai ni ina da ɗa yace wannan zagi ne da ba wanda ya mun zagi mai muni irin wannan sana hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu musa al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ahada asbaru ala adam yasma'uhu min Allah azza wa ba wanda ya fi haƙuri akan ya ji bakar magana ya haƙura kamar Allah ba wanda za a gaya masa bakar magana da ta fi muni kamar maganar da aka gaya wa Allah kuma Allah ya haƙura Ya ji luna lagu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim suna cewa Allah yana da ɗa maganar da ya fi kenan a duniya amma duk da haka yana ba su arziki kuma yana ba su lafiya Allah bai haƙuri ke ya ce ba bai haƙuri irin Allah in ka kun san girman a ce Allah yana da ɗa Allah ce duk lokacin da wani ya ce Jesus is the son of God ko ya ce wane is the son of God ya ce wallahi sai sama ta ji kamar ta rubuce ta ruso sai ƙasa ta ji kamar ta yi girgizar ƙasa ta fashe kowa ya mutu sai duwatsu sun ji kamar za su rujo ƙasa wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إبداع تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله يقول سكة شوية الله ينادى ده يقول مجنع تنا سا تكاد السماوات يتفطرن منه sama suna yi kamar su su faffaɗo watan shakkul arzu kasa tana ji kamar ta fafface ta tsatsage ta rutta da mutane wata shirul jibalu hadda duwatsu suna ji kamar su ruso su rugumu su ta faɗuwa akan mutane an da aunin rahmani walada don sun ce Allah yana da ɗa wa ma yan baki lin rahmani an yanta walada bai cancanta ba a ce ubangiji ar-rahman wa yana da ɗa al'allama muhammadu al'amin ashamfiti allah ya mata rahama cikin tafsirinsa a zuwa bayan a cikin tafsirin kulhuwallahu ahad da limamul qurtubi cikin tafsirinsa aljami'u li ahkamil qur'an da waɗansu kamar imamul bagawi al-imam ibn kathir sun ɗaɗɗauko waɗansu wurare da suka nuna yadda Allah a cikin alkur'ani ya yi amfani da uslubi na uslubi na nuna wa mutum argument ta hanyar logical reasoning da mutum zai gane cewa Allah bai kamata a ce yana da ba shi alcankiti sai tattara su gaba ɗaya a wuri guda duk wasu babbaɗi waɗansu shi alcankiti ya ce a cikin alƙur'ani wurare hudu Allah ya nuna ta hanyar kai da kanka in kai lissafi logically za ka gane cewa bai kamata ma a ce Allah yana da ɗa ba ba kawai ma sai Allah ya ce maka ba ni da ɗa mata ka zan lahu min walad ba ma na ma'ahu min ila a'a ba sai Allah ya ga maka mata ka zan sashi bakan wala walada a'a ba sai Allah ya ga maka ba kai da kanka in ka ji ta hanyar kokolwarka ya kamata ka gane yace uslubi na farko shine Allah ya nuna mana logically cewa bai dace ka ce Allah yana da ɗa ba tun da baka ce Allah yana da mata ba kuma a hankali an san duk wanda in aka ga ɗa to mace ce ta haife shi don ba a taɓa ganin ɗan da namiji ya haifa ba ko kun taɓa ji a tatsuniyar gizo cewa gizo ya haifu ya bar ƙoƙi ai in dai za a haihuwa za ka haiku ƙoƙi to duk waɗanda suka ce Allah ya haihu. ba taɓa ce fa Allah yana da mata ba da ka ta yaya za a yi a ce kuma Allah maɗaukakin sarki bai da mata kuma ya haifu wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul an'am wa ja'alu lillahi shuraka aljin wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu amma subhanahu wa ta'ala amma yasifun badi'u samawati wal ard an la yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ce ta yaya an la yakunu lahu walad ta yaya za a ce na da alhali bai da mata kai kanka ka ce kana da ɗa amma ka san da mace ne ka samu ɗan Zaka shi Ubangiji ta ya za ka yi ka ce na da ɗa alhali bai da mata. hanya ta biyu ta logical reasoning da Allah ya nuna cewa Allah bai da ɗa shi ne da Allah ya nuna maka alƙur'ani cewa Allah ya wadatu baya bukatan komi duk wanda yake son ɗa bukata ce ta zai yake son ɗan ko dai kana da bukatar wanda zai taimake ka idan ka tsufa inni wa hanal azmu minni واشتعل الرأس شيبة ولم أقم بدعاء رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا ya Allah na tsufa shi ya ruhuje ya Allah ina buka ina jin tsoro bayan na tafi ba ba wanda zai gaje ni Allah ka ban da addu'ar Annabi Zakariya Allah yana da irin wannan matsalar ko kuma a'a kana bukatar ɗa saboda ya rinka kwantar maka da hankali so da kai kan adam ne in ka ga kana jin daɗi to Allah hankalinsa yana tashi ne ko kuma ka samu wanda zai rinka taya ka hira Allah yana bukata wanda zai taya shi hira ko kuma kai baka zama mai kuɗi ba alakanka zai yi kuɗi in yi kuɗi kuma za ka more Allah yana bukatan kuɗi ko kuma nan da kake kwance baka da lafiya a samu wanda zai rika dagawa ya kwantar a ce ɗansa ne yake masa jinya wannan duk zai samu Allah to me zai da shi yasa Allah ce wa qalu ittakhadha Allahu walada subhana huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard in 'indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun wannan a cikin suratul Yunus kenan Allah yace suka ce Allah yana da da sai Allah ce ya tsarkaka huwal gani ai shi wadatacce ne wanda bai wadata bane yake bukatan da ni kuma na wadata bai zan yi da da kaga logically a tunaninka ya kamata kafin ka ce Allah yana da da sai ka ce me yasa yake dan saboda ku ko saboda shi idan saboda ku ne ƴaƴan ku ai sun ishe ku sai Allah ya muku abin da yake so ta hanyar ƴaƴan ku in kuma saboda shi ne shi sai dauka to shi bai bukata yanzu misali in an ce annabi Isa kan Allah ne saboda amfaninmu ne ya rike shi ɗan Allah ko kuma saboda amfanin kansa idan ka ce saboda amfanin kansa shi ne yake bukata ba zai masa amfani idan ka ce saboda amfaninmu yanzu ba zai iya mana amfani ba sai ya yi ɗa duk bawon sannan kafin ya yi ɗan wa yake mana amfani sannan bayan sai ya yi ɗan yanzu ɗan ya tafi wa yake mana amfani kaga bayi da bukata kuna gane wa logically abu na uku shine Allah ya nuna mana usulubin alkur'ani cewa idan za a yi ɗa to ɗa fa dole ya zama jinsin uban ɗan idan kai ɗa ne ba bawa ba ɗan kama ya zama ɗa idan kai bawa ɗan kama ya zama mai bawa kuma ba yadda za a yi a ce wato wanda yake bawa kuma zai haifi ɗa ko zai yi waka bawa ya haifi ɗa ba zai yiwu ba ha kuma ɗa kuma a ce haifi bawa ba zai yiwu ba to annabi isa bawa ne ai tunda ko a cikin bible kamar yadda zamu zo mu ji daga baya akwai wurare da yawa da yake shi bawon ubangiji ne kuma ko kiristoci sun yarda da cewa annabi isa ya rinka yin bauta ya rinka yin sujada wa ubangiji ka waɗannan abubuwan da yake ne sunan su bauta wa yake yi yana bauta ma kansa ne yana bauta wa uba to ya za a yi bawa kuma dan dan ubangiji ai ya kuma bai yi ba a ce ubangiji ɗansa kuma bawansa za ka yi ɗanka kuma zo maka bawanka to wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa shi kuma a cikin suratu maryam shine ayoyin da azumu ka karanta wa qala takhadha rahman walada takad ji'tum shay'an idda takad as-samawati tafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada وما an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar rahman abda Allah ce ai kowa a cikin sama da ƙasa bawa ne shi kuma Allah menene ubangiji to ta za a yi a ce bawa dan ubangiji ai ba zai yiwu ba sai dai zama ubangiji dan ubangiji haka ba zai taɓa yiwa ba a ce ubangiji ya zama ubangiji nawa biyu kenan sannan wuri na uku logically shine Allah ya nuna cewa idan har za a samu ɗa to dole ya zama ɗa'in daga irin species ɗin uban Allah da yake sama ana ganin sa ba a ganin sa annabi isa kuma ba ana ganin sa Allah irin gangan jikin mu na mutum yake da shi annabi isa kuma ba irin gangan jikin mutum yake da shi shi yasa kiristoci suka ce ma an kama shi an gice shi aka kafa masa kusa aka daddaure shi da kafa da hannu ashe yana da gangan jiki irin nawa irin na mutum za a iya zuwa a kamo wancan Allah a masa haka sa Allah ce kul huwa ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad kuma shi ba ta akai ba wa lam yakul lahu kufuwan kuma ba wani mai kama da shi inda a ce ɗansa ne to da yana kama da shi amma ta za a yi gangan jiki da flesh da ƙashi da jini a jikinsa kuma a ce wannan daga gangan jigashin ubangiji ya fito ai ba zai yiwu ba walam yakul lahu kufuwan ahad inda dan Allah ne to da sai zama yana kama da Allah to wani akwai ne taba ganin Allah ne balle ce ga kamannin Allah amma yanzu yanda kaga annabi Isa da wanda ake nunawa a cikin hoto wanda ake ganin mutum a ce haka yanzu zaka iya ce haka Allah yake wannan ne su wannan da ake nunawa zaka ce shi haka Allah yake amma ka ga gangan jikin dan adam ai ba wanda baya ganin irin wannan hoton gangan jikin haka gangan jikin haka ubangiji yake to inda haifuwarsa aka yi da ya kamata ubangiji sai haifi ubangiji sai a ganshi yana kama da ubangiji amma wanda yana kama da mutane ne kaga ba haifuwa ba kenan halitta ce inda haifuwa ce za ta iya yi wa haka to da sai raƙumi ya haifi kare ko alade ya haifi mutum ko an taɓa yin haka ko doki ya haifi kiyaki ana haka ne na ce komi sai dai haifi irinsa ko ɗan adam don yana bala'in son canwa sai ya haifi canwa da kansa in dai har ɗan adam ya haifi to me ya haifa ɗan adam in mutum canwa gidansa ta haifi ko me za ta haifa baka taɓa jin labarin an ce maka an samu canji wata rana an samu karɓa-karɓa Kiya shi ko kuda yana na kuda. kawai da haifu sai kaga jaki ya yi waka to ta yi ubangiji ko ta yi wani iri daban har da zai yi ba kaga ba haihuwa ba ce kenan in ka ga wani ya yi wani iri daban to sunansa mene ne halitta ƙerawa kenan dan adam shi ya haifi mota me ya yi wa mota ya kera ni kuna fahimta ko ko robot da dan adam zai yi robot din dan adam ne sai dai kera shi amma in dai haihuwa zai to sai dai haifi dan adam ba zai taɓa iya haihuwar robot ba kuna fahimta to waɗannan su ne hanyoyi guda uku da Allah ya nuna ta hanyar logical reasoning cewa ba yadda za a yi a ce Allah yana da ɗa walam yakun lahu kufuwan ahad shi yasa Allah ce laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir to shine Allah madaukakin sarki yace badi'us samawati wal ard Allah shine wanda ya kirkiri halittar tabbai da ƙasa haka kawai Allah ya kera su ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci duwatsu ya halicci ruwa ya halicci bishiyo ya halicci wa ne sai halicci dan adam ya zai sa shi a ciki ce ya fi su duka duk su masa hidima shikenan dan adam din kuma ya ji daɗin zaman ya ji waye nan ka shigo waye fa kuma zai fita amma kawai sai yana sai yana gaya wa Allah abin da ya so to shine daga cikin mafi munin abin da dan adam ya taɓa faɗa shine ya ce Allah yana da ɗa karkashin badi'ul samawati wal ard al-imam al da waɗansu cikin malamai sun an taɓa wata magana akan bida'a domin bambanta tsakanin albid'atu shar'iyya da albid'atu luhawiyya da Allah ce badi'u wanda ya kirkira suka ce menene bambancin kirkirar abu a addini da kirkirar abu a rayuwa wannan ba lokaci ne da zamu tattauna wannan ba sai wani lokacin Allah kai mu ko kuma mun yi shi ma a baya a farkon suratul araf ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya da sauransu sa'annan kuma Allah ce wa iza qada amran duk lokacin da Allah ya zartar da wani al'amari ko kuma idan ya so zai zartar da wani al'amari to kawai Allah yakan ce ka zama ne wannan kalmar tasa shi ne ma'anar wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmar ta ce ya jefa wa maryam shine ya ce kun ka zama sai ya zama su kuma da aka ce kalmar Allah sai suna nufi kamar wani bangare ne na Allah din amma shi Allah abin da yake nufi kalmar ta ce da yake kun dukkan mu ma ai kalmar ta ce tunda da ya halicci annabi Adam cewa ya masa ne kun fa kun mu ma duka haka ne duk wanda Allah zai halitta zai aiko mala'ika ya ce a zo a yi masa waye ana ana gama ta Allah ce kun sai ka zama kaza shikenan yadda Allah yake so shine ma'anar wa idza wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun yasa sa malaman suna suke cewa laisa isa huwa kun walakin bi kana annabi isa ba shine kun din ba a'a an ce kun ne sai ya zama fayakun sai ka ga ya zama kuma irin yadda Allah yake so ya zama haka zai zama kuma tun da Allah yake halitta haka yake ba a taɓa samu randa aka samu tangarɗa Allah ya ce ka zama abu kaza shikenan kuma sai aka canza aka samu ba haka ba ba a taɓa yin wa Allah haka ba ba wanda yake iya Allah ya ce ka zama ka za ka ki zama sai idan Allah ya saukar da alqada'u shar'i wa dan adam Allah ce kai kaza sai mutum ya ki Allah ce kar kai kaza sai mutum ya yi wannan shine kawai inda ake iya wa Allah amma in dai alqada'ul kauni to ba taɓa wa Allah ba akwai ta yar fa'ida kaɗan da zan so in karanta ba mamaki yan uwanmu daga cikin mabiya addinin kirista wanda zai iya zama musu nasiha duk wanda Allah ya sa zai iya isa gare shi Allah ya amfanar da shi ya ku yan uwana mabiya addinin kirista Allah ya ce mu gaya muku a cikin alkur'ani قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Allah ya ce ya ku ma'abota littafi ya ku waɗanda Allah ya ɗaukake ku ya ba ku daraja ta saukar muku da littafi na injila Allah ce ku zo ga wani littafin Allah ya saukar wanda yake daidai da abin da Allah ya saukar muku shine alkur'ani saƙon da yake daidai da abin da Allah ya saukar ta bakin annabi Isa ɗan Maryam wanda yake cikin alkur'ani shi ne kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kuma kar mu hada Allah da kowa a cikin bauta mu tsarkake shi shi kadai yake baya da abokin tarayya bai haifa ba kuma ba a haife shi ba ya ga wurka ya kasaita a mulkin sa da baya bukatar mai taimako baya bukatar ɗa baya bukatar a samar da shi baya bukatar ya samar da wani ta hanyar haihuwa shi ya kaɗaita ya isa ya ƙataita shi kaɗai ne kowa yana bukatarsa shi kuma baya bukatar kowa kuma Allah rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ta game dukkan halittu da ba sai Allah ya sa ya turo ɗansa kafin a cece mu ba kuma Allah rahamarsa da jin kansa ta game dukkan duniya da ba sai ya sa an zubar da jinin wani da sunan an gicciye shi kafin Allah ya yafe mana ba Allah rahamarsa tana sa idan ka taga hannu ka ce ya yafe maka shi kenan zai yafe maka ba sai ya sa an gicciye wani ba babu wani sunansa dan Allah babu wani da aka taba kashewa sunansa annabi Isa babu wani da aka taba gicciyewa ya mutu wanda zai dawo amma akwai annabi Isa dan Maryam annabin Allah mai daraja manzon Allah mai girma ɗaya daga cikin manzanni guda biyar da suka fi kowa daraja a tarihi annabi isa ɗan maryama ne allah ya halicce shi ne da girmansa don ya nuna wa duniya zai iya kamar yadda ya halicci annabi adamu da mamakin da ya fi na annabi isa ya halicce shi ba tare da uba ba ballanta na uwa amma annabi isa sai ya sake maimaita irin wannan amma nan sai ya halicce shi da uwa ba tare da uba ba don ya nuna zai iya sai allah ya bashi abubuwa na power waɗannan supernatural powers da Allah ya ba wa annabi Isa ya yi ne don ya nuna wa mutanen zamaninsa cewa Allah ya fi ƙarfinsu kuma Allah zai iya kuma duk abin da suka ga waɗansu suna yi na abin mamaki suna yi ne da powers ɗin Allah sai Allah ya ba da powers wa annabi Isa powers of miracles yana yin abubuwan da ɗan adam suka zama gagara koyo a wurinsa don ya nuna wa mutane Allah yana da ƙarfi kuma Allah zai iya komi ya yi abubuwa da yawa na ban mamaki dukkan abin da ya yi nan ya yi ne a matsayin bawan Allah manzon Allah mai daraja amma ba ɗan Allah ba ne ya yi iya shekarun da Allah ya ɗiba masa a wannan duniya yahudawa da maƙiya sun yi niyyar su kashe shi sun kama ta hari amma Allah ya tsarkake shi sai aiko mala'iku suka ɗauke shi zuwa sama waɗanda suka yi niyyar za su kashe ba su samu damar kashewa ba sai Allah ya sanya kamanninsa a fuskar wani suka kama wani suka giciye shi kuma Allah ya tsarkake shi daga hannunsu kazamai yanzu yana sama a wurin ubangiji sai an zo ƙarshen duniya Allah zai dawo da shi wannan duniya amma wallahi zai dawo ne a matsayin musulmi zai dawo ne a matsayin bawan Allah manzan Allah a da yanzu kuma a matsayin musulmi kuma ya zama mabiyi da annabin da ya zo a ƙarshen zamani don ya yi bishara a kanta shi a baya za ka zai zo ne a matsayin mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za ka kuma ku bi saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ina da quotations da yawa a nan daga bible amma lokaci ya ƙare ba zai yi in karanta mana a yanzu ba waɗanda suke nuna ba a cikin bible da kansa waɗansu wurare sun nuna cewa annabi isa ɗan allah ne amma a wurare da suka fi wannan yawa su kuma yana contradicting wannan magana da yake nuna annabi isa ba dan Allah bane kuma wanda yake nuna annabi isa bawan Allah ne kuma wanda yake nuna annabi isa ya zo ne domin ya isar da sakon Allah ba domin wani bangare ne na Allah ko ɗayan uku ba abin da annabi isa ya zai karantar ba kenan duk abin da kuke ji muke karantawa a cikin alkur'ani shine irin abin da annabi isa ya zo da shi Daka addininmu na musulunci shi gaba ne daga inda addinin ku ya tsaya a da. Ku kaɗe addinin musulunci sai zama shi ne addinin da ya zama madadi kuma cika maki a kan saƙon na addinin annabi Isa ɗan Maryama alaihi salam. Wannan shine addini na gaskiya zalika dinin kayyima Idan kuka riƙe wannan to kun kama hanya ta shirya. Idan ba ku yarda da wannan magana ba fa wallau. fa shahadu bi anna muslimun idan ku baku ku yarda ba to mun ku zama shaida cewa mu fa mun yarda kuma mun yi imani mun ba da gaskiya da la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan ba ku yarda ba sako ya isa kun na gaya muku kuma daga zuciyata a madadin ubangiji da yake a gaya muku wannan sako Allah ya sa ya isa zuwa kunnuwa ya isa zuwa zukata kuma Allah ya sa ya amfane mu da mu da ku idan wani lokaci mun samu dama za mu karanto waɗannan quotations ɗin daga cikin bible waɗanda ta yiwu su ƙara fitar da al'amarin fili abinda yanzu muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh